أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوني مكيتشي و za a fara darasin wannan littafi na lum'atul itiqad alhadi ila sabilir rashad da hakan an ce lum'a yana da ma'ana ta kai kusan guda shida yana daukan haske ko yanki ko wata gaba ta alura da ba a wanke ba ko launi wato duka ana ce masa lum'a amma alakar la'akari da al'intiƙad sannan alhadi ila sabilin rashad sai zamanto lum'atul i'tiqad wato hasken abin da ya kamata mutum ya kudurce ya bauta ma Allah da shi wanda yake shirya da dan adam zuwa ga tafarki madaidaici al'imam wato shi wanda ya rubuta wannan littafi ibnu qudama abdullahi bin ahmad bin muhammad al-maqdisi babban malami ne al'imamun zahabi ya kawo tabdamarsa a cikin siru a alamin nubala a mujalladi na 22 shafi na 166 da kuma littattafai na tarajum da dama wanda suka kai wajen littafi guda goma sha biyar akwai littafin mu'ujamul buldan da kuma littafin attaqalib libnu nutfa da kuma mir'atu zaman da takmila na takmilatul mundir da zailur raudatain li abi shama da at na ibn futi da kuma tarikul islam na shi al'imamu zahabi da littafin al'ibar da kuma littafin al-muktasar al-mutabi ilaihi da kuma duwalul islam sannan da kuma wafayatul wafayat da albidaya wani nihaya ta al'imamu ibn kafir da kuma azil libin rajab da kuma uqudul jimal aini akwai uqudul jimal littafin balaga alfiya ce ta al'imamu sufi to ba wancan littafin ba da kuma littafin shazaratun zahab da haka da ya tashi kawowa shi al'imamun zahabi sai ce a shehu al'imamu al'uduwa al'allama al-mujtahid shekul islam muwafaƙuddini abu muhammad abdullahi bin ahmad bin muhammad bin ƙudama bin Miƙilam, bin nasar al-maqdisi al-jamma'ini sun dimashki as-salihi al-hanbali sahibul mughni haka ya kawo sa cikin siru a alamin nubala mun san cewa akwai littafin al-mughni na ibn qudama yayi hijira tare da mutanen gidansa da ɗan uwansa a lokacin yana da shekara goma ya haddace al-qur'ani ya lizimci ya shigaltu da ilimi yana da rubutu mai kyau wa kana min buhurul ilm wato ya kasance teku ne na ilimi sannan wa asiya ila alam yana daga cikin masu kaifin hankali na mutanen duniya wa rahala huwa wa ibn khalihi al-hafiz abdul gani yayi tafiya shi da dan uwan mahaifiyarsa shine al-hafiz abdul gani fi awwal sanatin ihida ihda wa 60 fi talab al-ilm a farkon shekara ta ainihin wato 61 wato wajen neman ilimi zuwa bagadada sun riski kwatankwacin kwana arba'in ya rage kafin shi abdulkadir jilani ya bar duniya sun riske shi na haka da su aka yi jana'izarsa fa nazala inda bil madarasa wa a alaihi tilkal ayyam wa amin hu wani shi abdulkadir jilani kenan mun san cewa yana daga cikin a'imma na salaf ko na salafiya shi abdulkadir jilani littafinsa alguniya litalibi tariqil haka yana nuni akan haka shi yasa ko malam abubakar gumi a cikin al'aqidatu sahiha nashi da yazo yana magana cewa galibi abubuwan da ake jingina zuwa ga shehu tijjani ko shehu abdulkadir jelani yace zaka samu tunda ba abu bane da suka rubuta daga littattafansu cewa ake sunci ci abu ne da ba shi da tabbas amma yau da littafi suka rubuta a littafinsu ne aka dauko maganan to maganan ne za zama dalili da hujja tarihi ya nuna cewa abdulkadir jilani mutumin kirki ne sunna ya yi kuma sunna ya karantar yana daga cikin malaman da shi ne wannan littafi ya karatu a wadansu akwai hibatun labin alhassan al da abin ibn al sannan da abi zur'a wato ibn tsahir da kuma ahab bin almukarri da ali bin ibn tad al-qurra da ma'amar bin alfakir sannan da ahmad bin muhammad al-rahibi sannan da haidar bin umar al-alawi da kuma abdulwahid bin hussein al-bazzi da khadija an-naharanawiyya da nafisa al-bazzaz wayannan mata ne wa shuhudata al-kitabi al-katiba da kuma mubarak bin muhammad da kuma muhammad bin muhammad bin sakan da abi shida muhammad bin hussein sannan da abi hanifa muhammad bin ubaidillahi al-khatibi da ya haibi na sabit da wasu daga cikin malamai tarihinsa yana da yawa kwarin gasken gaske yana mutum yana son karin bayani ya kokari ya koma cikin siru alamin nubala na al'imamun zahabi kamar yadda na faɗa zai ga cikakken tarihinsa ya rasu hijira ta shekara 600 Allah ya ji kansa Allah kuma ya masa rahama kamar yadda muka sani galibi littattafan aƙida ba su da girma sai dai suna kunshe da ma'anoni masu yawa akwai wannan littafin wannan jami'u a dalilin jami'ul mufid littafi ne da hada littafi hamsin da biyu to zai kyau dama a ce in ba irin su nuna ya talaka hatsani ba da take da baiti 600 da wani abu duk zama ya zamanto za a iya ɗaukar littafi biyu uku a ce an karance su to dukkan wato al'ummar da ya zamanto sun samu an karantar da su irin waɗannan littattafan to sai ka samu da wahala wani ya zo ya musu wasa a babin shi ne mafi karanci gaskiya an gani Allah ya sa mu dace za mu fara kai tsaye bismillah rahmanir rahim alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah al-mahmud wanda ake gode masa bi kulli lisan bi kulli lisanin da kowane irin harshe idan muka lura akwai surorin ƙur'ani guda biyar da suka fara da alhamdu suratul fatiha na ciki sannan suratul an'am tana ciki sannan suratul isra'i a suratul kafi tana ciki sannan akwai suratul fatih sannan akwai suratul saba'i sannan akwai wasu surori da suka kare da ainihin wato alhamdu suratul isra'i tana ciki wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli fakabbirhu takbira suratul an'am ah, suratul namli tana ciki sannan suratul safat tana ciki subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sannan akwai wato suratul zumar ita ma tana daga ciki dan haka malamai suka ce idan an ce alhamdu shine wasful mahmudu a siffanta wanda ake yabo bilkamali cewa ya cika ma'al mahabbati tare da san shi domin san annabi sallallahu alaihi wasallam da san mutanen kirki a duniya reshe ne na san Allah san Allah shine asali da haka Allah madaukakin sarki yace na amanu ashaddu hubban lillahi to shine wasful mahmudi wato bilkamali wasful mahmudi a siffanta wanda ake yabo bil mahabbati tare da san shi wal kamali da kuma cikarsa ta ka Allah kamalun ne fi zatihi kamalun ne fi af'alihi sannan kamalun ne fi asma'ihi wa sifatihi an gane da haka al-ma'budu shine wanda ake bauta fi kulli zamanin kowane zamani alladhi la yakhlu min ilmihi makanu shine alladhi wanda la yakhlu makanu wani waje bai wofanta min ilmihi daga barin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala a ce akwai wani wata abu da ake Allah bai sani ba sannan wala ya luhu sha'anun ɗan sha'ani wani sha'ani bai shagaltar da Allah daga barin wani sha'ani saboda shi yas'aluhu man bis samawati abu sai fi ce kulli yawmin kuwa fi sha'an da aka kuyo fi sha'an wannan masu bukata su nema ya basu masu neman gafara su nema ya musu shi ne to yin wani abu bai shagaltar da Allah subhanahu ta'ala daga barin wani abu jalla Allah ya tsaukaka anil ashbahi daga barin wato kamanceceniya wal andadi da kuma kishoyi wata nazzaha Allah ya tsakaka an sahibatin daga mata an fahimta yi sahiba an na ya kunu lahu waladun walam takun lahu sahiba ya za a ce yana da mata bayan yana da ɗabayan bi bi da mata wa annahu ta'ala jaddu rabbina da sahibatan wala walada da haka daga nan ne malamai suka ce alakar mace da namiji shi sa Allah ya kira ta ce mata sahiba wal aulad da kuma yaya Allah ya tsarkaka akan wannan takadu samawati yatafassarna minhu wa tanshaqqu ardu wa takhirru jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an da walada in kullum man fi samawati wal-ardi illa ati rahmani abada wa nafadha hukumuhu? sannan hukuncin Allah ya zartu fi jami'il ibada a dukkan bayansa la tumassiluhu al-uqul hankula ba za su iya masalta Allah ba bit tafsiri ta hanyar tunani ka zauna kawai ta hanyar tunani ka ce ba za ka masalta yadda Allah yake wannan bai taɓa yiwa wala tawahhamuhu al sannan zuciya ba za ta iya yin wahami ba bit taswiri ta hanyar suranta Allah laisa ka mislihi shay'un babu wani abu wanda ya kama da Allah amma wa huwa as-sami'u al-basiru shi Allah mai ji ne mai gani ne to galibin yan bida'a rabin aya suke ɗauka su kore ma dukkan wata sifa ta Allah ita ce laisa ka misali wa shay'un ba sa ƙara sa samiul basir da haka daga nan ne malamai suka ce wato at-tawafuqu fil a samu dacewa wajen sunaye la yastalzimu at-tawafuqu fil ma'ana bai ta kuma dole sai an samu dacewa wajen ma'ana ana fahimta yi a iya samun sunaye su zo iri ɗaya amma bai zaman zamanto ma'anan da kuma wancan sunan da wannan sunan yake ɗauke da shi ba ya zama ɗaya da duk wanda ya kore ma Allah wata sifa da ya tabbatar wa kanshi da wannan rabin ayar kai ma ka ɗauki rabi ka tabbatar wa Allah da abin da ya tabbatar wa da kanshi wannan shi ne da haka daga cikin sunayen Allah akwai halim za samu yana cewa bashar nahu bi gulamin halim a cikin sunayen Allah akwai alim Allah ya ce fa nan hudu gulamin alim halim halim alim alim a tawafuq ne filismi bai nuna yadda Allah yake da ilimi haka annabi isa ka yake da ilimi yadda Allah yake da haƙuri bai nuna cewa haka yake da ainihin wato haƙuri to fa ala zalika in an ci yadu yadu to a tawafuq ne filismi bai kuma zo madan dole ba ya zamanto an samu mai dacewa wajen ma'ana babu talatin tsakani shi yasa Sheikh Muhammad Salihu al ya faɗa a cikin Qawaidul Musla yace dukkan dan bid'an da ya iya jara'a ya kore ma Allah wata sifa kai masa tambaya guda daya ka ce masa Allah yana da zafi ko bai da shi dole sai ya baka amsa ya ce Allah yana da zafi to ka tambaye shi ya zafin yake maka bai sani ba ka yadda ka lizumta wa kanka Allah yana da zafi ba ka san yadda zafin yake ba haka ni ma imani yana da hannu yana da fuska ba san yadda hannun da fuska suke ba ko kuwa to lahul asma'ul husna yana da sunaye mafiya kyau domin alhusna ismu tabdil ne wasifatul ula sannan da kuma sifofi mafiya daukaka haka in kuka lura tauhidi guda biyu aka fi rikici a kansu da tauhidul uluhiyya sai tauhidul asma'i was sifat amma asali Allah bai aiko annabawa ba don su sanar da mutane akwai Allah ne na ɗan adam dama ya yarda cewa akwai shi shi yasa abinda Allah ya turo annabawa da shi don su sanar da mutane yadda za su bauta ma Allah ba su sanar da su akwai Allah ko babu ba waddalilu ala zalika qur'ani yana ta faɗa tun a lokacin da yake saka wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah ta su faɗa za su ce Allah ne ko kuwa الرحمن الله mai rahama alal tawa ya daidaita akan al'arshi wannan kun gana daga cikin matsalolin da ake ta rikici kan shi to kalman istawa idan ta zo a qur'ani sai ta addi da alaka kara ni qur'ani kaf bai daukar wata ma'ana sai dai daidaita akan wani abu an gane Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul hud lokacin da ya ce wa annabi nuhu wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama aqali wa ghidal ma' sai ce wa ƙudiyar amur wasu alal zuji kaga jirgin ta daidaita akan wani wani da ake ce masa zuji sannan ya ce fa'iza stawaita wa mamma aka alal fulki ta kulli alhamdulillahi lalazi na jana wani al'ummar baliwu sannan haka ya faɗa yake cewa kazar in aka raja shaƙahu fa'adarahu fasta gala da fastawa ala suƙi shi yasa Allah a wajen hawa dabba yace fa idh alaiha idan kuka daidaita a kanta ƙunga duka ma'anan istawa ala to daidaitan yayi daidaita to wannan kuma wannan shine ya bar makansa sani dan bid'a a sai zai ce kace Allah ya daidaita kuma sai da ya faɗi cewa ya halitta sammai da ƙasai bayan kwana shida ya daidaita to kafin kwana shidan yana yake an gani ka ce masa arrahmanu shi Allah arrahmanu fas'al bihi sabira a tambaye shi kafin ya halarci sammai da kafe a cikin kwana shida ina yake in ya ba da amsa a ƙur'ani to akwai in bai bayar ba to bai so a sani ba abin da ya so a sani shi ya san shi ya faɗa ko kuwa da aka lahu ma fi samawa to ma fi ardi shi yake da sama da ƙasa da abin da ke bai na huma da abin da ke tsakanin sama da ƙasan wa ma ta hata tsara da abin da ke ƙarshen turɓaya wa in ta ji bil qawli idan mutum ya bayyana zance fa innahu ya alamu sirra shi Allah ya san boye wa akfa wannan kalmar akfa ya kamata mu fassara ta nan wani fa innahu ya alamu sirra ya san boye sannan wa akfa eh tabdil to tunda kalman asirru boyuwa ne to ita kuma kalman wa akfa shi ma ai boyuwa ne ko eh ya alamu sirra ya san abin da ke koyi to kalmin akhfa din da mu fassara shi da abin da yake mafi koyuwa ne eh kaga nan gurin sai dai mu fassara shi da kishiyar haka la'akari da wasu ayoyin qur'anin da dama innahu ya alamu sirra ya san abin da yake koyi nan akhfa sai ta zamanto kalma ce zawatul azda ba boyuwa take dauka ba kishiyan boyuwan take dauka da haka dai zamanto fa innahu ya alamu sirra Allah ya san abin da yake boyuwa akhfa da abin da yake bayyane ana gane saboda la'akari da wasu ayoyin wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur wannan ayoyin suna nan a qur'ani an fahimta ai wannan in Allah da in an wasa a cikin kalmomin da suke zawatul adad ne an san cewa akwai kalmar da zaka ganta tana da gini iri daya ba dole bane kuma ta zamanto ma'anarta daya kan iya daukan ma'anarta a lokacin kuma ta ɗauki kishiyar ma'anarta madauki mannu yana daga ciki ko kuwa to shi yasa wani lokaci sai an koma zuwa ga masdar na kalman sai bambanta maka amma a gini na fi'ilin ba za ka gane ba yanzu akwai manna ya munnu minnatan sannan akwai manna ya munnu mannan manna ya munnu minnatan ne baiwa manna ya munnu mannan shi ne gori an fahimta yi da haka a daidai lokacin kalmar mannu za ta iya ɗaukan baiwa kalmar mannu za ta iya ɗaukar kishiyarta ne mutum ya maka abu kuma ya goranta maka an gani shi sa Allah ya ce ya yi ayyuhal na amanu la tubtilu kun bil manni saboda manna ya munnu mannan ne an fahimta yi amma wa laqad mananna ala musa wa harun mazdar din minnatan ne baiwa ne uti ta utita ulaka ya musa wa na mananna alayka marratan ukhra laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina id ba'atha fihim rasulan an gane a hatsa bi kulli shay'in ilman Allah ya kewaye da kowane irin abu ta bangaren ilimi sannan wa qahara ya rinjayi kullu makhluqin kowane irin abin halitta izzatan wajen buwaya wa hukuman da kuma hukunci wa wasi a kulle shay'in rahmatan wa ilman ya yalwace kowane irin abu wajen rahama da ilimi ya alamu ma baina aidihim ya san da abin da ke gaban bayi wa ma khalfahum da gaban su da bayan su wala bihi ilma kuma bayi ba za su iya kewaye Allah da sanin shi ba mausufin bima safa bihi nafsahu shi abin sifantawa ne da abin da ya sifanta kansa da shi amma fa dole ya zamanto a siffanta Allah da abin da ya siffantan kansa shi fi kitabihil azim domin duk duniya babu wanda ya kai Allah sanin kanshi sannan wa ala lisanin nabiyil hilkarin ta kuma harshen annabin sa mai girma a cikin halittu kuma babu wanda ya kai annabi Muhammad sanin Allah babu shi wa kullu ma jaa fil qur'ani duk abin da ya zo cikin Alƙur'ani na sifar Allah to dole a tabbatar masa da shi Ausaha sahha anil mustafa ko ya inganta daga annabin zabi min sifatir rahman na sifofin Allah mai rahama wajaba al imanu bihi to ya wajaba ay imani da shi wa talaqqihi sannan a karbe shi bit taslimi da mika wuya wato wal da kuma karba wa tarku ta'arrud da kuma rashin bujuruwa lahu ga abin da ya tabbata ga Allah da annabi bir raddi ta hanyar mayar da shi wa ta'awil da kuma ainihin wato canja fassara zuwa ga fassara mai kyau daga fassara mai kyau zuwa ga fassara mummuna amma sai an yi la'akari da kalmar ta'awil bambancin istilahin ta da malamai mutaqaddimuna da kuma mutaakhiruna wanda suka zo daga baya galibi malaman farko idan suka ce a taawil suna nufin shine fassara shi yasa zaka da al-imam ah, ibnu jarir at-tabari in mutum yana bibiyan tafsirinsa zaka da yana yawan cewa ikhtalafa ahli at-ta'awil yana nufin malaman tafsiri amma malamai da suka zo daga baya sai suke amfani da kalmar ta'awil da ma'anan dauke fas kalma ga ma'anar da bai dace ba wato daga ma'anar da ya dace zuwa ga ma'anar da bai dace ba kuma babu karina da haka mutum bai yin tawili dole sai da karina sannan ake yin tawili shi yasa za mu ga cewa su malaman usulul fiqi suka gina ka'ida cewa al'asali fil kalam alhaƙiƙa tunan mashar asali idan Allah da annabi suka yi magana to ana barinta akan haƙiƙarta ne ba majas ba ne don ita kanta kalmar majas ɗin ma an yi saɓani daga baya shekul islamu bin taimiyya shi yana daga cikin malaman da ba su yadda da majas ba sannan ɗalibin sa ibn qayyim yanzu ya dafa mai sannan hatta ibn malik mai alfiya yana daga cikin malaman da ba su yadda da majas ba duk abin da ake kawowa a majas sun ce ba majas ba ne a larabci dama ya jaza ya halatta a samu haka irin wasu alilkari tallace kun na wal irin lati a kabal na suka ce ba majas ba ne a larabci ya halatta a kawo mudafin da mudafin ilai a share mudafin a bar mudafin ilai da haka da kuke cewa majas ne ku ce wasu alilkariya ana nufin ahalilkariya majas ne suka ce ba majas ba ne ya halatta a kawo mudafin da mudafin a share ɗaya a bar ɗaya suka ce ba wani majas a ciki an fahimta yi su kuma abin da ya sa wayannan malaman suka ce ba su yadda da majaz ba saboda an shigo ta wannan kofar an yi wa addinin musulunci illa ta babin majaz da abin da za ka kawo na sifar da Allah ya tabbatar wa kanshi ko annabi ya tabbatar wa Allah sai a ce ai wannan kalma ba haƙiƙa ba ce majaz ne an fahimta yi na sha faɗa na ce da yawa daga cikin malaman sunna akwai fassara da za ka ji ana yi kana jin ta kasan ta jami'a ce ta shigo mu ba tare da mun sani ba yanzu fassaran allazi uti malahu tazakka wa mali ahadin hu min ni'matin tujza illa ga ame sai dan neman me eh kaga galibi sai ka samu mutanen mu suna fassara illa ga sai dan neman wajhi rabbil a'la yarda ubangijinsa mafi dokaka to fassara kalmar wajahu anan da yarda ba fassara ba ce ta ahlus sunna fassala ce ta jahaniya na ba ta fahimta eh saboda mu a aqidar mutum da mun yarda cewa Allah yana da fuska an gane kuma ma za a gan shi gobe alkiyama da haka sai dai mutum ya fassara shi illar shiga sai dan neman wajen rabbil a'la ya ga fuskar ubangijinsa mafi ɗaukaka kuma wala saufa yarda da sannu zai samu yarda Allah akan abin da ya na ga addini amma wajen fasara